eh ka bayan da muke cewa yanzu na haka to ka gani wannan yana da kyau ya da labarin gaba kita yana so canza gaba kita kamar abin da ya faru a yanzu zariya mm-hmm. saboda yanzu ya yanzu yana maganin wani janarin show mm-hmm. wanda ya mutu a wanda ya mutu a sustain a kan cewa shi wannan janarin show din shi ne ya ya zo a wannan kongo wani wannan hanyar mutane ko da ba ko ɗaya ba ne to ni da mutum a lokacin da yake abin na fahimci bayanin na shi a matsayin kamar yana suna karama tunda ba ya saba irin haka ɗin ba ba ya saba irin haka ɗin ba to me malam za ka ce akan akan irin wannan strategy din nashi na ƙoƙarin kullum sai ya canza waƙi daga haƙiƙa? sannan na biyu shine kullum yana so ya ce kara yana kokarin wasu karamomin shi akan yana abubuwan su yi faruwa da shi ba dan so bai so nuna kamar ya ɗauki darasi kan abu abu ya faru shi bai so nuna cewa shi yana da a kan abu to ina kamar na yi magana akan wannan ai ok da gaske ban ban kana bukatan karin bayani <laughs> shine wani lokaci yana da wannan kifa ne da dakewa da kokarin shanya abu wani lokaci yanayi ne na nerves na farko lallashin kai wani ke ce compensation ko consolation ka gane kila bai samu wanda zai lallashe shi ba saboda aka sai yana lallashin kanshi na farko kenan na biyu akwai kokarin kila yana ganin mutane suna mashi dariya yakan faɗa haka ma nake jin kuma yana iya zama ɗaya daga cikin dalilan da suka sa bai ce zaria ba ya zamba da ba wanda zai hana shi zuwa zariya ya zauna to amma yanda a ta faru da yanda aka ɗauko shi <clears throat> a gidan shi a unguwa kun gane abin da nake nufi a unguwa ta da mutanen da ya ce suna biki suna jin daɗi suna shela suna eh, farin ciki kaga alhalin ga yadda yake kafin wayannan kwanakin guda biyu kuma ga yadda ya dinga yi mutanen zariya din in za a je wannan husainiya din yadda ake mutane ake bulale su ake tsaye da kowa ake yin kaza kaga mutane ka suna da wannan yanayin to sai ya zama ga abin da ya zo ya faru a wannan wurin to kaga abin da ake cewa borun kunya borun mutum zai iya yin borun kunya sannan a lokaci guda kuma yana so ya zama yana da daraja a wurin mabiyan shi saboda haka sai ce jarabawa ce Allah ne ya yi awai kaga kai kanka ka fara bada <laughs> ce Allah ne ya yi kuma har yanzu ma Allah yana nan tare da su din sannan nan gaba ma sai ya ce musu nan gaba ma za su gani za su ga abin da Allah zai yi kullum haka yake kamar yanzu shek ya gaya musu cewa ita wannan gwamnati mai shan jini ce kamar ya yanke yana tsoron gwamnatin nan sosai ya ce mai shan jini ce kisa kawai ta sani kowa ta kashe ce kisa kawai ta sani to yanzu wai sun jinkirta komi ne sai gwamnatin ta tafi <laughs> a nan wurin akwai madalil masu yawa daga ciki kaga yanzu ya riga ya tafiyar da hankalin mabiyan shaidan har zuwa 2023 cikin sauki ya kai da su ya sa su ba su tani me yasa ba a kaza ba a kaza ya kai su ina in 2023 in ta yi zai ƙara shiftin din gold post sheik yadda yake yi shine ya taɓata maka lokaci ya tsaya kana makin time a wuri ɗaya ka gane? sannan a lokaci guda kuma wani dalilin shine raina kwakwala mutane kila a lokacin da yake yin magana yana ganin cewa kamar kowa kwakwalwar shi irin ta dan imn ne ko kuma kila duk da yake yana fadi kan cewa duniya a yau ko me kake yi a tafin hannun mutane kake yi kila ya ɗauka wannan ka'idar ban da shi a ciki bai san cewa komi da yake yi da yake faɗi da sauransu mutane suna ji ba kuma suna gani sannan bai san mutane sun waye ba bai san mutane sun san abubuwa da yawa saɓanin shi na shi ba saboda haka yanzu against all odds malam yana so ya nuna mana cewa wannan waƙiyar ba ita ba ce ka gane ni? ba ita ba ce wata aba ce daban kuma haka za mu tafi kaga ya ce katina mai ya ce wai haka da mutane sai su ci na ce ba boko haram sai ga sun yi wani garawa har da ma yan uwa mabiya to wai yanzu an fara gano cewa ba boko haram kai ka gane ba boko haram me dalilin shi wai ina gidansu ina adresinsu? da Allah ba san adresinsu da gidansu ba ba san dazuzukansu ba yanzu ka shi an fara zuwa camp zero sannan ya ce da in na gaya mutane akan cewa ma'adinai kawai ake zuwa haka haka sai a kasa sai mutane suke yadda sai ce amma sai ga shi usman faruk ya zo yana faɗi shi ne gwamnan arewa ta yamma northwest a lokacin gawan gashi nan Usman Faruk ya zo ya ce lokacin da aka gama yakin basasa a Najeriya 1970 sai Amerikawa suka zo suka ce suna son a yi yarjejeniya tsakaninsu da gwamnatin Najeriya cewa ma'ajinan da suke wannan wurin nasu ne sai gwamnatin Najeriya suke a sai dai ya je yarjejeniya da Usman Faruk sai Usman Faruk ya ki saboda ya san implication din a sa hannu akan cewa an mallaka ma amerikawa jinan da suke wannan wurin sai ce to ba ku gani ba ba ku ga abin da nake gaya muku ba to dan Allah yanzu a nan Allah gafata malam Usman Faruk ne ya riga Sheikh Zakzaki sani ko Sheikh Zakzaki ne ya riga Usman Faruk sani ba za ku ba bani hansa ba Usman Faruk ya riga sani to waye waye ji daga wani kenan waye kamata ya koya daga wani to amma yanzu yana amfani da Usman Faruk a matsayin hujjar da shi yanzu wai an fara ganewa Wa ya gane Usman Faruk ne ya gane daga gare shi ko Usman Faruk shi ya yayi mubashara ma da yanayin ne kuma ya dage ka gane sannan wane ne bai san cewa suna son ma'adanan mutane ba amerikawa daga wurin mala aka fara ji amma ya za a iya ce wai wai gwamnati ta zo ne tana kashe mutane saboda su dauki ma'adinai gwamnati da ma'adinanta tana zo ta dauka sai ta kashe yan kasanta amma idan bandit yana so shi zai zo ya haka ya kisa idan wani daga waje babu izinin Najeriya yana so ya zo ya zai iya ko ba zai ba zai yi amma ba gwamnati ba kana lura shi wannan bayanin yana da yawa tambayar da gaidin duk ya shiga cikin waɗannan fagagen ta gane na yi is multifaceted yana da yana da dawafi a masu yawa sannan abin da yake da shi kenan wanda zai rike yan uwan saboda in ya faɗa abu wani ya ce ba haka ba to ko me ya faɗi dole su karba to abin da yake zai zama ban mamaki zai bada mamaki shine ya dauki sauran mutane ma wai kuma haka za su yi ka lura ai ehen to ina ji <laughs> to bismillah a shekara da tambayoyi ehen kamar hmm. yadda hmm. abin da yake da shi ne wani suke mutane da shi wani su yan ɗin banda sauran jama'a su mutane ba da kamar yan to sai nake cewa to ai in ma mutum ya kalla wannan ko da a cikin dan IMN mhm. a cikin kamar shi din ganin kuma akwai kawai tanaquzat saboda shi shine yes eh zai akwai tanaquzat haka eh akwai abin da na fahimta amma ba sai na kira kalla abin ba sai na fice kamar akwai mugunta mhm. mai sarari a tattare da shi mhm. saboda yadda yake ke misali shi inda yake magana akan wannan abun da yake faruwa na rashin tsoro da kashe-kashe da ake mutane kamar

ya harbe ciwon mm. ya harbe matsalar mm. eh na ji na ji it's good it's good na ce a rainin wayo ne da kuma tursasawa kaga ko ka ce wai ya kamata haka kace bari in na kace ya kamata su gane ko sun gane din ba za su gane ba <laughs> shine problem din kuma dole su ci gaba da zama a haka shi ta ba mu zauna ba kuma canzawa yayi shi sa na ce bai kamata a hukunta su ya fi a da hukuncin tawayiya ba da hukuncin yanzu ne yanayin yanzu ne ya raina mutane sosai eh, ko sun ba su isa ma su ce ba haka ba ne su ce akwai tanakut ka gane sannan na ɗauka wata tambayar da za ka yi ta ce akan ba aredan da kan zankalalle da sauransu da sauransu na ɗauka kan wannan ma za ka yi tambayar don ita ma tambaya ce kai ne za ka yi tambaya kan wannan mu jira ka sai ka zo <laughs> kada in yi sauri in bada ansa ya zo baka da tambaya to kenan ok ba fulatani ya kamata ya tambayar ok ok to ban san jinaji naji mhm. ba fulatani ya kamata ya tambayar kan zaman mai kan ok ok gonan ku ya shiga shi shehin so dole a baka kai tambayar to bari za mu bari za mu maka to in ka zo sai mu gane me kake nufi akwai wani muhalli babun a yes yes yakan yanko makta ka ce mashi ba wahabiye a to akwai dan uwa shi haka yake ce makan shi ba wahabiye yana fadi okay yana fadi in aka ce mashi ba wahabiya baya fusata ok to shi kenan to bismillah mm-hmm. mm-hmm. <laughs> ina ji mm-hmm. ya yanku wannan ya yanku wannan jawabin na abin nan da kuka yi na tuesday live ok na gani na gani na gansu na ga na ga clips to akwai ɗaya da yanku to na kama da aminu so ya mhm. yi eh, comment daga cikinsu to a kwamitin da ya shi ne shi ya ce a ji daga bari a ji daga abu to shi sai ke cewa daga yan shi'a na gaske yes to shi da yanzu sai akan cewa ai ba a raba ɗaya akan cewa lallai ayamin shi'a mhm. ce

yanzu kuma ta shi ta hada shi da zazzaki mm. abin da imf suke kokarin yi shi ne shi an tarar da mutane a kokarin a lokaci daya kuma su mayar da su yan tawaye ta haka sai su kafa gwamnatin shi'a wannan ita ce da zazzaki game da manhajin kumayi mm-hmm. to tambaya na anan mm-hmm. shi ne malam me za ka ce akan wannan da'awoyi da na karanta wasu daga cikin abubuwan da ya faɗi haka ne wasu kuma ba haka bane kwata-kwata ehm, kamar cewa sun kalubalanci shi'a wannan kat'an haka ne wannan ya ce matsayin malamin ku kusa ina tsammanin kila har yau daga rubutun shi za ka iya fahimta haka sun kalubalanci shi'anci kuma jagoran wannan kalubalantar shine malamin ku kusa wannan ba shakka haka ne amma cewa na kori aminu gusau daga harka daga yemen wannan kwata-kwata ba haka ba ne saboda aminu gusau ah, bai da matsayin da zan yi fada da shi allah sa ya ji wannan allah sa ya ji ka ce maka da kai tambayar bai da matsayin da zan yi fada da shi a cikin harka a lokacin da ina harka na farko ma dai ba wanda nake yin fada da shi ban taɓa yin fada ban kaga aminu gusau ban taɓa ganin shi ba sai a 1990 nake jin bayan onisha an yi kafancen 87 muka je police station na zaria muka wuce prison zaria muka zo kaduna kaduna muka je suleja lowa usuma dam aka yi shari'a aka ɗaure ni shekara goma da rabi accounts guda uku amma su tafi concurrently daga baya bayan an kai ni kurkukun kotan karfe sai aka sake zuwa aka fitar da ni daga kurkukun aka sake zuwa aka yi retrial aka sake sabon hukunci da kan da biro aka maida shi shekara biyu da rabi <laughs> kun gane ni <laughs> to aminu guso i think a 1988 ya shiga harka ban nan ka gane so amma lokacin da na fito kuma malam ya riga ni fitowa daga kurkuku da shekara daya ya fito 89 daga port harcourt za ka bin wannan tarihin kana so ka je eh, sai yi na fito 90 daga onisha lokacin na ga aminu gusau da malam mujahid da su malam hussein bauchi na san su da su malam turi an yi muzahara daga airport in kaduna zuwa zaria aka tafi a convoy na motoci na yi jawabi nake jin ko a airport ne sannan amma na san dai na yi jawabi a babban doto ka gani to a lokacin sai ina ganin aminu gusau yana yin gaba-gaba ina fata ya ji bayan maybe koran nan ko kashe gari ko wani abin da ya kamata ba daɗe ba dai sai aka kai mu da ni da malam ahmad busari da malam abdullahi abdulhamid ko abdulhamid abdullah ba su nan yanzu ko da hassan gimban da nake magana aka yi dazu ne haka da aka kai mu wani gida saboda a yi debriefing a bamu labaran abubuwan da suke shine wanda malam ya ce ya san komi din nan saboda a bamu labarai to sai naga wanda yake bamu labaran shine aminu gusau alhalin ga mujahid mujahid su ne ideological soulmates dina shi na sani a kaduna a zaria ka ne. a sbs da wurare daban-daban haka muke ɗaki ɗaya ma muke zaune da da shi a sbs mujahid a sbs da kuma a AB wa dan fodiyo ɗakin wadaya da mujahid kuma tare muka je muka ziyarci malam 83 to amma 90 lokacin da na zo sai sai ya zama mai mana jawabin harka <laughs> shine aminu gusau sannan kuma abinda suke nema daga gare ni musamman kowa bayan ma sauran shine mutanen da suke mutanen da suke tare da ni kafin kafancan wanda wanda waƙi'an kafancan ta same mu ina tare da su ne suna tare da ni wasu daga cikinsu ma sun ziyarce ni a onisha to wa'annan mutanen sai su mujahid da aminu kusa suka ce ba mutanen kirki ba ne kuma abin da ake bukata daga gare ni shine in rabu da su abin da ya sama yanzu muke zaune ana wurin kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shine saboda in fahimce su ka gane sai na ce masu kai ni ba haka nake ba wannan abin da kuka gano to ganewa ku ce kuma tana da kyau you should allow me ne ma in gano wannan da kaina ba ku zo ka gaya min cewa ga abin da ya kamata in yi ba suka yi suka kada suka raya na ce a ah, to dole ba dole a release ne ina yin fita take fita waje ba <laughs> ina fita dama wasu su a gidan alhaji allami suke wasu kuma a wasu locations sai na je na same su ban yi abin da because ban san me yasa ba zan saurari Aminu Guso ba I didn't know him ka gane to saboda haka shi Aminu Gusau ya ganni a matsayin barazana ne ban san yadda aka yi aminu gusau yin tasiri a kan malam mujahid ba har yau na kasa ganewa to amma bai iya yin tasiri a kaina ba ya ɗauka zai yi tasiri a kaina to kuma duka sa'ayin shi shine wannan tasiri a kaina din ka gane ni to shikenan sai I'm, I'm giving you in brief saboda ka gane cewa ba zan yi ba bayan da za a yi cewa na kori aminu kusa ya kori kan shi amma ni ban kore shi ba kuma zan ina so in maka proving haka ne ba ya kawai in yi da'awa ba yanda ya tasiri akan mujahid ban sani ba har yau amma na san dai cewa sun kirkiri harisawa ban taba sha'awan amiranci ba ban taba zama amir ba harka ban taba zama amir ba ko a abu ko a wajen abu ban taba zama emir ba ban yadda da mazaharori ba sannan ban yadda da da'irori ba kuma wa'annan su ne ginshikan ra'ayoyi da manhajin malami gusau wanda ya sa a harka wanda kuma shi ne yake tafiya har yau ba wai har 2015 ba har yau haka ne to kuma ya sai saida masu mujahid ko da yake daga baya na fahimci cewa kamar fikira din harisancin ba daga wurinsu ta yi asali ba daga wurin eh, malam muhammad al-amin dan katsina wanda yanzu professor ne na geography ya taba rike ma federal housing authority to kamar daga wurin shi fikiranta ta sosai su suka karba ka gane na taba gaya ma aminu gusau na ce mashi take-takenka na ga kamar wannan 93 ko 92 na ce mashi take-taken ka na kaman kana so ka zama kai ne party theoretician din wannan harka din party theoretician a communist party <clears throat> a communist party akwai wanda suke ce ma party theoretician munazzirul haraka munazzirul haraka kamar shine akal na haraka din shi ne kaman kingmaker ka gane to sai ya tsaya ya kalle ni na ce abin da kake na ga kama abin da kake so ka zama aminu shine party theoretician in ka kirkiro abin da ka kirkiro kawai shi ke da sai kowa ya zo bi ka na ce haka ba zai yiwu ba saboda sun so su mai da kowa haris har malam su ba mutum lamba su ba mutum kaza kaza in suka tsara abu kamar suna ba haris a umarni da karshe wa suke ba umarni kowa da kowa to ban yanzu da wannan ba sannan sun so su raba ni da shi sheik zakzaki din ta hanyar harisanci ta kumbiya kumbiya ba iyaka ban taɓa yin magana da su ba saboda a lokacin ban bukatar magana da su saboda kusanci na da malam din sannan kuma shine yake zuwa to my defense saboda ya san abin da nake yi canji ne kamar yadda nake magana kan barhaliya daga baya ne ya zama yana goyon bayan wasu shi malam musamman 2000 eh, 99-2000 amma a asali ban bukatan ai sai na ya faɗa da wani saboda ya san abin da nake yi amma shek ba dole ya faɗa haka ba yau shi ma yanzu bari in yi mashi na shi kadan yakan ce a cikin jawaban shi kila kun ji ya yi magana ya yi faɗa haka a lokacin da yake magana da yan academic forum sannan ya faɗi a lokacin da yake magana kan da yan ilorin cewa ya rubuta wasiƙa a 1984 zuwa malaman jami'o'in najeriya amma bai ambaci na ba ina fever malarial fever muka dauki muka yi takaffulin raba wannan wasikar saboda ni aa ne kuma b positive kasan wannan wannan bayanin wannan su wannan bayanin ni aa ne sannan b positive saboda haka ina yin malaria me kace kada ya rage mu zama <laughs> kai b ne kawai koko b ne kawai ya kamata ka san ko kai menene ni aa ne kuma ni b positive ne so ban shiri da sauro ban shiri da sauro suna ce man wai bature saboda suna gani yadda nake dilin da sauro <laughs> a lokacin tun a lokacin ni sun rayuwata haka take sun san yadda nake rayuwata so sukan ce man bature ka gani na baka wannan information din yau suna na aa suna na b plus b positive to a lokacin da ina wannan malaria din muka takaffulin cyclostylin da typing da printing da kuma aikawa da wannan wasikar a 1984 kusan ka ce ni na yi 84 38 years ago ka gane abin da nake nufi almost to the month saboda april ya fito yanzu muna march almost to the month bai faɗi sunana ba sa ko kafirci na ko mai ba sai a ce na taɓa rubuta na taɓa yin wannan aikin ba kala ka gane to mu muke mu muke yin everything kuma shi yana zuwa to my defense so lokacin da malam aminu guso ya ga ya kamata ya fara wannan faɗan shi an ci don akan cewa tajjidi ake so a yi ko tasis aka yi ta hayaniya da sauransu su nan to daga karshe waɗannan muhadarorin da aka tsara saboda al'amarin aminu guso ya riga ya fito fili a lokacin sai suka shirya zama da malam banna an zo sallah asuba da malam aminu gusau malam abubakar mujahid mala lawali gusau mala aliyu tukur mala yakubu yahaya alhaji dallami who else Kira da wasu ban sani ba yanzu namanta na faɗi hussein bauchi da hussein bauchi na menene na wa wani wani wani no maybe to kenan sai suka ce wai sun kawo karata <laughs> sai na zo na zauna to shine malam aminu goso shine spokesman din party theoretician sai ya dinga karanto charges da tuhumomi a kaina yana faɗi ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya ce yanzu duk na gama shirye-shirye na akan gaji malam kuma in zama na'ibin shi ita ce matsalar aminu amma na fahimta akan cewa cikas in shi guda ɗaya kawai ita ce shi aminu gusau ba zan taɓa manta da wannan ba ban taɓa sanin wannan abin ba ina jin lokacin mun je jaula mun dawo ne sai suka kitsa a gidan alhaji allami da asuba kawai irin aka yawan bazata to shine sai malam lokacin da yake ba su ansa sai ce malam aminu ku so yanzu wannan abin da ka faɗi ka ce wai ya zo ya gaya man kaza ya gaya man kaza ya gaya man kaza dangane da kai sannan kuma ya gama dukkan shirye-shiryen shi akan ya zama na'ibi amma kai kadai ne cikas shi ya fahimta ban taba ji ba a cikin duniyan nan sai yanzu a bakin ka kai aminu gusau wallahi sun ɗauka ina zuwa ina ga musu labaran sun ɗauka sun dame ni sun ɗauka ina gaya mashi labaransu to suka ga wannan bai yi ba sannan sai suka ci gaba da abubuwansu a kan a sai su ɗauko littafi su nuna mutum sa'id hawa ya ce kaza <laughs> wani ya ce kaza wani a dinga karanta wa mutum haka suka yi mala wa baka traitor mun gayyace shi ya zo ya mana jawabi da ya zo kawai ashe sun je sun kwana a gidan shi kamar yadda suka mai yakubu yaya da ya zo gobe kawai sai muka ji shi yana fadin wasu abubuwan da ba mu tsammani daga wurin shi ba ya tasirantu da su to har da karshe dai ta kai ya zuwa ga wannan wa'annan mahadarorin a lokacin mutane kowa ya fahimta sai ya zama ba zai yiwu masu ci gaba da zaba a cikin harka ba sai suka tafi on their own don saboda ka tabbatar da cewa ya ji wannan kai da kanka ka yi takaffulin aika mashi tun da kai kai tambayar kuma ku dukanku ku yi kokari ku tabbatar da cewa mallam aminu ku sau ya ji wannan abin da na faɗi yanzu a yau zai ji <laughs> aminu ku ba zai iya yin faɗa da shi ba ba zai yiwu ba to shine sai suka shiga cikin gari wato they went into town turanci nake yanzu sai suka watsu suna cewa ni ne na mai da malam zakzaki dan shi a ni ne kaza kaza sun je mai duguri duk garuruwa sai da suka je suka ce na mai da malam zakzaki dan shi a ka gane saboda haka wannan cewa sun kalubalanci shi anci kuma kila har yau ma suna kalubalanta shi anci gaskiya ne saboda na haɗu da shi a JCI na ce malami ne ka so jiya na ji ku saboda na shaide su na shaidu zaman da suka yi su na ce kai dai har yanzu kana nan akan ra'ayinka akan cewa ba za a yi shi a Najeriya ba gashi kuma dole ana yi din <laughs> bayan da ka iya na ce mashi bayan ana yi exactly na ce mashi ana yin shi a Najeriya ya zo da shi ta shehu guluba Eh, aminu mai shanu kenan da tawaga sai na gaya mishi wannan maganar in muka haɗa kan titi ba za ka ga muna faɗa ba za ka ga ya faɗa ba saboda ban taɓa faɗa da aminu gozo ba to na shi ya zo to ai bari ba na faɗa da wani mutum ina rawa na ma da su ban mutane ma shi ya sa ma 'yan harka ba su sanni ba saboda ban siyasosin su ban shiga cikin ban amiranci ban wane ne ina tare da malam ne ka gane shi malam din ne daga 99 zuwa 2000 zuwa kaza kaza yana da manufofin shi da sai nan mutanen da yanzu yake ce musu wai wai wai kaza da same shi ya converting din su ya kuma ya yi manipulating din su ya exploiting din su ya musanya mu da su ka gane so da gaske ne bangaren abin da ya faɗi gaskiya ne <laughs> amma bangaren abin da ya faɗi ko ba gaskiya ba ne sannan cewa manufar sheik ita ce mai da mutane 'yan shi'a sannan sai ya sa su yi tawaye sannan eh, sai ya yi mai ya kafa gwamnati irin ta imam wannan ban sani ba ko imn ba ya shi'a ba ce imn ba ya shi'a ba ce kila sheik dan shi'a ne kila wasu daga cikin imn dan shi'a ne amma imn ba ya shi'a ba ce kuma ina jin bai ma son maye shi kila sun fara samun matsala da iraniyawa kila bai son ko kuma ya fara gane waƙi cewa najeriya nan ba shi yanci take yi ba a yanzu dai kan ka gane hausa ta shi ne irin abin da baban takwadin yake yake promo yake propagating in clips ɗin da yake ɗaukowa daga wuri ɗin suna highlighting ɗin waƙi in najeriya ne a ina gani ka gane abin da nake nufi so IMN ba ya shi'a a ce ba nan ba haka ba ne sannan ba wai ba wai marhala marhala ba ne ka zama dan shi'a sannan kai tawaye abada dama a asali harka ta gina akan asasin tawaye ne shi an ci bako ne ya shigo ne ta ga wannan ma ba daidai ba ne malam ba dan shi dan shi'a ba ne ya zama dan gwagwarmaya la yana cikin gwagwarmaya ne sai kila ya zama dan shi'a kun ji ni ka ji ni kai so wannan ma ba gaskiya ba ne to ina ji shi shikenan to ina tambaye ka tabar farko <laughs> wanda kana da wa'inan tambayoyin shine sai ka je kai waccan ina tambaye bar din ya aka yi na manta ban canza to Allah dai ya taimaka na ba mai canji ba ko eh, tun da zuwa ma eh. to yi da sauri mu gani

suka tafi akan cewa hurtawan ayyukan bayi to tambayar nan ita ce wannan sa'ayin da ya haifar da wannan natijar ba ishtihadi ba ne <laughs> ba mushaidi ba ne mm. su suwaye mushaidan da suke bayan wannan ra'ayi ok ban san yadda aka yi cewa na faɗi inda na saba da said kamal ba na yi bahasin ne saboda saba da said kamal ko na yi bahasi ne ba wai na so ka bani ansa ba ne da shi nake magana bahasi ne ban san shi ba saboda haka ban san ya ce na yi gamsashen bayani takaitaccen bayani ne ba gamsashe ba ban san yadda aka shi a wurin shi zama gamsashe ba da yawa daga cikin mutane sun fahimci kamar yanke bahasin ne ba na gama ba ne amma shi yanzu ya ce na yi gamsashen bayani akan hawar ka gane wannan ma'akaza ta biyu kenan ma'akaza ta uku shine mai ce fahimtar shi akan ijtihad saboda yawanci mu in aka ce ijtihad ana nufin fikihu ne yawanci ba wai na ce dole haka ɗin gaskiya ne ba da ya ce wannan ba ijtihad ba ne mai yana nufin fatuwa kenan na yi eh? banda haƙƙin yin ijtihad a wani wurin da ba fi ba ba na ce ba ijtihad ne ba taklid na yi amma ina so in ce ne ina so da a ce da shi nake magana da zan sai na fahimci me yake me ya fahimta dangane da ijtihad kafin ya zama zan ba bashi ansa yana nufin na yi fatuwa fatwa fikhiyya saboda yawancin malamanmu yanzu suka ce ishita mai suke nufi halal da haram duk wani mutum wanda ya komi ilimin shi sai dai ka ce mishi alama amma ba su ce mishi mujtahid wanda fikiran da sayyidul alama yake yaka ke na yanzu ta gane so yanzu istilahin ishtihad istimal din shi ban san da wace ma'ana ya istimalin shi ba sannan inda ya ji ni sosai da ya san cewa malamai ne suka fadi yana son ce wai waɗanda marja'ai ya ce mujtahidai kaga ya kamata ya ce waɗanda mufassirin ne suka ce so akwai shubohi da yawa akwai tambayoyi da yawa a cikin me ya ce mujtahidai ko ya kamata ne ya ce wani mufassir saboda dan kana mujtahid duk da yake kana tafsirin wasu ayoyin alkur'ani amma yawanci ayoyin ahkam kake tafsiri ka gane abin da nake nufi kaga kalmomin da ya yi amfani da su suna bukatar clarification amma ni ba ishtihad ne ba sannan eh, yana so ya ce ishtihadin bai halatta ba a tafsir akan asasin dogaro haka yake so ya ce saboda kila abin da ya dauka ijtihad shine fiyu ko kila haka yake nufi amma ba ijtihad ne ba na faɗi sosai sannan ba na zo nan ba ne wai in saba da sai da na zo nan ne in yi bahasi bai dame ni ba da waye dace da waye saba <laughs> ana ji na hantu ah, kaga ma mm-hmm. ka taso mana ka taso ka zo kana so kai tambaya ba kai ba malam abdurrahman kana so kai tambaya ne kana so ka yi sharhi ba komi kana da ra'ayi ka zo bismillah ai ban ce dole ya yi shi in ya biyo zai bai layi <laughs> kada ya kada ya shantin ko kada ya tsallake ga <laughs> wa alaikum salam wa alaikum wa mhm. mhm. mhm. eh, a jawabin yi Ok, inda ka ya shiga gonar ka kenan ita ce ta barko. Eh. ziyarar da sun kai shi eh, ya ce fi shi shugaba buhari da cewa shi ba fulatani ba ne mm. ba are ne mm. shi shugaba buhari mm. to shi ne yake so menene malam zai ce akan wannan da da shi ne zai shi kenan tambayar eh. na farko ina ganin jahiliya ne kuma aibi ne kan sheikh bai kuma dace da shi ba kabilanci eh, kabilanci bai dace da shi ba sam shi kan shi bikin fulanin ma yana da ban mamaki ya zama cewa yana yi bikin fulani i don't know yana ya sa malfa yana ya cewa gani ni ba filatin yana alfahari wannan jahiliya ne sosai kullukum min adam inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum kaga ina ganin cewa kai wannan ya jahiliyantu jahiliya ne sosai sannan ce ma mutum ba'are a kan kan shi ba wani abu ba ne amma ce mashi ba'are da nufin aibata wanda yake ganin cewa shi ba'aren ne shi wannan shi ma ya munana kuma ya tsallake pmb ya kai ya zuwa ga duk wanda ya shiga cikin wannan sifa ɗin ta ba'are kuma idan akwai 'yan ayyami da suka shiga cikin tausif ɗin ba'are to ya haɗa da su kuma siyaki da kara'in sun nuna don na gani nima sun nuna kiri-kiri kan cewa ya faɗi wannan siffa ne da nufin wulakantawa ya kamata ya ajiye wannan rawanin ya ajiye a baya saboda tozarci ne ga malanta wannan abin da ya yi ka fahimce ni ya ce ba'are ne daga niger kaga da yan niger duk da ya haka yake yin sweeping statements na ce baka ba taba ganin mutumin da yake casual wanda kwata-kwata bai damu ba kamar sheik zagzagi kana ji na sai ce arawa ana ganin su suna kaza kaza da nufin izgeli to na biyu cewa shi ba bai filatani ba ne to kaga wannan da awai shek ce yanzu yana so ne ka yarda kan cafi yan biyu ba ba filatani ba ne na farko ba filatani ba filatani bai da muhimmanci amma yanzu yana so ce maka shi ba filata shi pmp ya ce ya haɗa kanuri da fulani saboda haka bai san ma wa zai goya baya ba yaga in yaga fulani da kanuri suna yin fada shi dariya ma yake yi saboda ɓangaren mahaifin shi fulani ne ɓangaren mahaifiyar shi kanuri to sai ya ce maka ƙarya yake yi kuma a cikin duniya ya faɗi sai shek ya zo ya ce ƙarya yake yi sai ka zo kana tambaya ta menene ra'ayina <laughs> kana zamanin menene ra'ayina <laughs> ka gane kamar mu asalinmu borno ne amma ba kanuri ba to ni yanzu ina wannan ya shafi ya dame ni mu da muka dinga trans muka ita migration ɗabi'a ɗan adam haka take lokacin da aka yi ku a 1966 shekara ta biyu kawai a duniya kuma ina muna lokoja wannan wannan ba ku ba yaƙi yaƙin basasa yaƙin basasa na ce kuma ku eh wanda shi ya haifar da yaƙin basasa to lokacin wannan ne ya sa muka zo kaduna daga borno mun je sokoto shi shi liman din nake nufi ya je sokoto ba mu muka je sokoto ba shi in je sokoto ya zo kano kaza kaza katsina funtuwa ina duk kasashen katsina ga baki ɗayansu da da yawa da kasashen zaria ba inda bamu da jini to wannan shi da awaka sai ya zama ita ina wannan ya zo ya zama cewa ya shafe ka amma kuma ya ce duk da yake shi filatin wai da ya iya fillanci da kawai duk fillancewa zai yi Allah ya rage ma ya zaki kenan to shi kan shi ya san fa kaga wannan nakas din sai nan da nan sai ya kokari ya tunkude shi haka yake yi to sannan duka bayan haka ga baki daya yana so ne ya maida komi da komi yanzu akan cewa pmb ne yake yin fada da su lura da wannan sosai yanzu inda yake so karkatar da yan shi ne wannan pmb an ba shi aiki <clears throat> ya faɗa da su shi ba laifin shi ba ne bai yin komi an zo ne ana faɗa da su to zai sa yanzu dukkan yan uwa ya zama abin da suke shi ne faɗa sun samu sabon abokin gaba saboda haka babura ta ba ne yusha'u ne yusuf ne kuma ma yanzu ma ba ma nbs ba ne kenan wane ne PNB kai ka manta da wannan ma ko kai ne ka manta kai kamar da MBS ne amma yanzu wani ne yanzu PNB ne to yaushe za ka yi ta bibiyan wani abun yau in ya ce kaza ka ce to kaza fa in ya ce kaza to kuma ya ce kaza in ya ce kaza kaza kullum haka yake yi ya nuna cewa su an tsangwame su duk abin da za su faɗi su faɗi amma dai ba za kada dai su ce wai an tsangwami shi an ci a najeriya wannan ba za mu yarda da shi ba an dai tsangwame su saboda halinsu sannan kuma eh, idan tsagiranci ne da jajircewa to ga 'yan ukraine kuma mun ga suna su ma sun zama 'yan gwagwarmayar addini kenan ko 'yan ukraine welda ya koma soja ka gane abin da nake nufi in tsageranci ne ga sun suna yi to menene a ciki ba wai shi an ci bane yasa suke yin tsageranci suna yin tsageranci ne saboda su tsagera ne gaskiya na bari <laughs> to shi ne sai tambaya ta biyu za su karanta wanda aka aiko mm-hmm. muhammad bani bayi ya aiko daga kano ba ka ce tambayoyinka biyu ba ne? uku na fi son su su zo bayan na shi eh, shi Allah shi malam sannu da kokari malam tambaya ta yi ce shin wai waɗannan abubuwan da shek zazzaki yake yi yana yi ne saboda iyakar saninsa kenan ko kuwa yana ganin kamar hakan shi ne burgewa Allah gafarta mana misali hirar da ya yi da bbc hirar da bbc ta yi da shi yake bayyana irin waɗannan da da'awowin karama wacce a hankali wacce hankali ba zai ɗauka ba kamar cewa idonsa ya fite fit yana gefe ya ɗauko shi da hannun shi ya maida shi ya koma ya zauna ina son karin bayani ya faɗa haka a bbc mm. ya ce idan shi ya fita ya maida shi eh, ya ya ya ya ce ce dawo dawo na ok to yana ji <laughs> da dawafi ne masu yawa lokacin da nake da nake ba a daurayi ansa kamar na kawo inan dawafi a nan dalilai ne hana ce is multifaceted nan yana da dalilai da yawa da yasa yake yin haka amma ni ƙari da zan yi aka na riga na ba na ba da ansa cikin tambaya daurayi ƙari da zan yi shine cewa ko ƙari na riga na fi da amma shi ma kawai yaushe zan kara. shine cewa eh, mutane za su dinga yi mashi dariya in ba su riga sun fara ba saboda akwai abin da yake ba zai iya gani ba zai iya ba da bai kamata a cewa ya san shi ya ba da labarin shi ba kamar ya ce mutane hudu suka tsubunna suka dinga harbi ko kaza kaza ya faru ko yanzu wannan da ya ce sun taru sun kona shi shi wa yushau janar yushau din